أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام ونسأله تعالى أن يديم لنا هذه النعمة والصلاة والسلام على خير خلق الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وسائر الأنبياء والمرسلين وآل كل wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mun gode wa Allah madaukakin sarki wanda ya halicce mu yayi mu musulmi ya raya mu ya ba mu lafiya muna roƙon Allah madaukakin sarki ayyuka da muke gabatarwa na ibadu Allah ya sa su zama karɓaɓɓu Allah ya sanya mana ladan cikin mizanin kyawun ayyukanmu karatunmu na wannan littafi arba'unan nawawi yau in Allah yadda za mu tashi a hadisi na goma sha biyu alhadisu sani ashar hadisi na goma sha biyu a karatunmu na baya mun karanta hadisin a hassan ibn ali ibn abi talib radiyallahu anhuma wanda wannan hadisi ya karantar da mu ne wato wani abu wanda yake ginshiki ne daga cikin ginshikan addini shine aiki da abin da yake tabbas da watsar da kokonto inna zanna la yughni min al shay'a wato duk abin da ake neman tabbas to zato baya aiki a cikinsa don haka hadisin sai karantar da mu cewa duk lokacin da wani al'amari ya taso to ana so mutum ya koma izuwa ga abin da yake da tabbas ya watsar da abin da yake ba shi da tabbas a kai domin hakan yana daga cikin cikan imanin ɗan adam sannan kuma tsarkakakken aiki shi ne abin da zuciyar mutum ta nutsu da shi shi ne ana kiran wannan abin tsarkakken aiki amma abin da zuciyar mutum bata nutsu da shi ba to baya daga cikin tsarkakakken aiki sannan shi kokonto a cikin hukunci babi ne daga cikin babi ko kofa ne daga cikin kofofin da shedan zai iya shiga wa mutum kokonto kenan shi kuma tabbas katanga ne da ke kare imanin mutum wannan kaɗan kenan daga cikin abin da muka karanta a hadisin da ya gabata yau za mu tashi hadisi na goma sha biyu mala yana cewa alhadisu sani ashar hadisi na goma sha biyu an abi hurairata radiyallahu anhu kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'anihi hadisun hasanun rawahu turmuzi wa ghayruhu hakaza hadisi yana cewa an abi hurairata radiyallahu anhu qala an karɓo hadisi daga abu huraira yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yake cewa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi ya ce min husni islamil mar'i yana daga kyautata musuluncin mutum tarkuhu ma la ya'anihi ya bar abin da ba ruwansa hadisun hasanun hadisi ne mai kyau rawahu tirmizi tirmizi ya rawaito hadisin wa ghayruhu da waninsa hakaza kaman yanda aka karanta nan haka tirmizi ya rawaito haka ma wasu daga cikin ruwatul hadisi su ma suka rawaito hadisin hadisi hasan shine hadisin da darajarsa bai kai darajar hadisi sahihi ba ta inda aka rasa abdabtu ba dabtun rawi wanda ya ruwaito bai shahara da hadda kaman wanda suka ruwaito hadisi sahihi ba amma sauran sharruɗa na hadisi sahihi hadisin duk ya cika akwai tisali sanad akwai adamu shuzuz akwai adamu illa akwai adalatin rawi amma ba dabtun rawi ko kuma akwai dabtin amma bai kai dabtin malaman sahihi ba shi yasa ka ce hadisi hadisin hasan ne a wajen kafa hujja abin da ya shafi aqida da abin da ya shafi ibada kamar yadda za a kafa hujja da hadisi sahihi shi ma wannan hadisin za a kafa hujja da shi kafin mu je ga bayanan hadisin za mu sake karanta hadisin yana cewa an abi ta radiyallahu anhu ka an karbo hadisi daga abu huraira yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya ce, ƙala Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam, manzan Allah wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi ya ce, min husni islamil mar'i yana daga kyautata musuluncin mutum tarkuhu ma la ya'anihi ya bar abin da ba ruwansa shikenan ko ba ce komai ba kai ma ka san cewa wannan shi ma jawami'ul kalimi ne kalma ce ba ba tsayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi magana ne ba ba tsayi jawaban amma fa ma'anan hadisin yana da yawa kuma zai shiga wurare daban-daban na rayuwar ɗan adam abin da ya shafi addini ya shafi mu'amala ya shafi komai ma to wannan hadisin zai iya shiga don haka da farko muka koma muka ɗauki shi sahabi da ya karɓo mana hadisi daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne abu huraira wanda bayani ya gabata a kan shi cewa wane ne shi menene matsayin shi a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma har ila yau na san cewa mun sani ba za a rasa wasu abubuwa da suka shafe shi suka shafi rayuwarsa wanda an faɗa kuma mu zai zama mai amfani a gare mu ba don haka daga cikin wasu al'amura wanda ba mu faɗa a baya ba dangane da shi abu huraira sahabi daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai abin da ɗalibin ilimi zai so ya ji saboda abu biyu saboda ya ƙara ƙarfafa shi ko ya ƙarfafa shi a kan tafarkin da shi yake kai aka ce wata rana shi abu huraira kamar yadda kowa ya sani mutum ne wanda yake mai kwaɗayi na neman ilimi shi ya sa ma da ya musulunta sai ya zauna a masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana koyon karatun Qur'ani yana koyon hadisi shikenan ba shi da wani aiki da ya wuce wannan in kaga yayi wani aiki to sai dai in za a fita jihadi ne annabi zai fita sai su bi shi tare amma wannan abu guda biyu shi ya shagaltar da kansa a kansu koyon karatun Qur'ani sai kuma koyon hadisi to kamar yadda yake da kwaɗayi na neman ilimi to haka kuma yake kwadaitar da mutane wajen su je su nemi ilimi kaga wannan ya zama cikakken mumini kenan za mu karanta hadisin a gaba aka ce na daga alaman cikan imanin mutum ya so wa ɗan uwansa abin da yake so wa kansa dan haka shi yana kwaɗayin ilimi to kuma mu ma yana mana kwaɗayin kuma yana yi wa duk wanda yake kusa da shi kwaɗayin neman ilimi aka ce wata rana shi abu huraira ya zo wucewa ta kasuwan garin madina sai ya zo ya ga mutane an shagala wajen cin kasuwa mai saya na saya mai sayarwa yana sayarwa mai miƙa yana bayarwa mai karɓa na karɓa an shagala da kasuwanci sai ya ce wai hakum ya ahalar madina kai tanku ya ku mutanen madina a jastun kun gajiya sai aka yi shiru sai aka wayoyo ana kallon shi kace mun gajiya mun gajiya da me sai ce ana can ana raba gadon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma kun gajiya ba za ku iya zuwa ma ku karba ba suka ce a ina ake raba gadon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce a can a masallaci haba sai aka bazama Allah yana ce zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله إنه حسن المآب دنيا in kaga mutum bai je ba bashi da labari amma ya san za je a samu to zai duniya ke yanzu yanda muka taru a nan dinnan muke jin Allah ya ce annabi ce da za a ce a can kuma ana raba miliyan miliyan to da wuya ni ma karshen ta ba zama sai ba ko ba ga ta mala ni ma biya zai sai kan samu adawo ko ba ga ta mala eh? eh ka ji ko mala yace kila ma riga a fita to Allah ya kiyaye to ga duniya kenan Allah dama yace ya riga ya kawata mutane ne زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة دوكيا نيوا والخير المسومة دواكي نعدو ko mu ce manyan motoci wal an'ami wal har da kayan gona zalika mata'ul hayatid dunya ya ce amma duk wannan abubuwan da aka lissafo na kayan duniyar nan abubuwa ne na jin daɗin duniya ɗan ƙanƙani? kaɗan more su yanzu gobe kuma shi kenan ko babu su ko babu kai wallahu indahu husnul ma'a amma makoma wanda yake mafi kyau bai na wurin Allah dan haka sai na buraira yana gaya musu yace ce ai ana can masallaci ana raba gadon manzan Allah ku kuma kun zauna nan kasuwa kun ga gagara ma ku je ku karɓi naku kasar sai aka ba gama sai aka tafi shi kuma ya tsaya a wajen bai tafi ko ina ba suka ta masallaci suka je suka gaba a raba kome. kawai sai suka dawo suka ce kai abu huraira mu fa mun je ba mu ga ba a raba kome a masallaci sai ce ba a raba kome. suka ce ba abin da ake raba a masallaci sai ce amma da kuka je masallacin ba ku ga kowa ba sai suka ce ah, mun ga mutane mana me suke yi suka ce ah, wasu mun su sun suna karatun qur'ani wasu suna fikihu wasu suna hadisi sai ta to ai gadon manzan Allah ke na ai wannan ɗin shi ne gadon manzan Allah ana cewa ba an ce al'ulama warasatul anbiya ba malamai magada annabawa su annabawa da suka tashi barin gado ba su bar gadon nera ko kobo ba a'a sun bar gadon ilimi da haka wanda ya je neman ilimi to ya je karɓan gado ne na manzan Allah sallallahu abinda manzo Allah ya tafi ya bar maka kenan da aka je kaka nema to shi sayyidina Abu Huraira yana yi wa mutane kwadayi cewa su je su karɓi wannan gada amma wannan ba yana gaya maka cewa karka tafi kasuwa bane ba a'a ya zama a cikin lokacinka kaman yadda kake da lokacin zuwa kasuwa ya zama kuma kana da lokacin zuwa neman ilimi shikenan sai ka raba guda biyu hadisi ya tabbatar cewa shi dan adam ba a so a ganshi sai a wuri guda biyu ko dai a wajen neman ko a kasuwa wajen neman duniyarsa shine abin da zai ci ko a masallaci wajen neman lahiransa wuri biyun nan kar a ganka ba a nan ba in ka ganka a na uku kana gida ne amma in dai ba wannan wurin guda biyu ba kar ka yadda a ganka a wani wuri in ba a kasuwarka wajen neman abin da za ka ci wato a masallaci wajen neman lahira shikenan in ba ka nan shi nan. kana me kana gida Allah ya samu daki to wannan sayyidina Abu Huraira kenan kadan daga cikin wasu daga cikin dabi'unsa da kuma halayensa mai kwadayin ilimi ne kuma mai kwadayin wa ƴan uwansa musulmai ilimi to hadisin malamai suka ce cewa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'anihi yana daga kyautata musuluncin mutum ya bar abin da ba ruwansa malamai suke cewa so da yawa shi ɗan adam yakan fada a cikin kuskure kuskuren da zai cutar da shi ya cutar da al'ummansa aka ce wannan yana faruwa ne saboda wasu abubuwa kamar haka yawan tambayoyi shiga abin da bai shafe shi ba suka ce to irin waɗannan abubuwan to so dewa tana haifarwa mutum larura tana haifarwa al'umma kuma larura mutum ya dinga yawan tambayoyi ba a kan ƙa'ida ba sannan kuma ya dinga shiga abin da ba ruwansa shi ne sai suka ce don haka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yake malami mai hikima ya shiryar da mu zuwa ga wasu ladduba waɗanda suke na musulunci wanda idan al'umma suka tafi akan haka to alheri da soyayya da zaman lafiya zai yawaita a cikin mutane sannan musuluncin mutum ba zai cika ba idan ya kasance na shiga cikin al'amarin da bai shafe shi ba wanda hakan kuma zai iya cutar da wani idan ka shiga abin da ba ruwanka shigan kuma ya zama zai cutar da wani to idan kana yin haka to musuluncinka ba zai cika ba sannan kuma ba za a samu alkhairi da soyayya a cikin al'umma ba ƙiyayya ne da sharri zai yadu in dai mutane za su dinga shiga cikin abin da ba ruwansu kuma wannan abin ya zamanto zai cutar da wanda ka shiga al'amarin nashi malamai suke cewa cewa da manzala sallallahu alaihi wasallam yayi tarkuhu ma la ya'anihi mutun ya bar abin da ba ruwansa suka ce nisantan abin da ba ruwanka abu ne wanda yake mai tarin falala da yawa wanda malamai sun yi magana sosai imam malik bin anas Allah ya mishi rahama yana cewa annahu balagahu annahu qila luqman imam malik yana cewa an cewa luquma luqmanul hakim ma balaga bika ma wannan matsayi da ka kai na daraja da falala wai menene ya sa ka wata hanya ka bi ko menene kake aikatawa har Allah maɗaukin sarki ya maka falala saboda me shi luqmanul hakim yana da sura kutum a cikin alkur'ani suratul luqman amma mafi ingantattun maganganu sun tafi akan cewa ba annabin Allah bane shi ba annabi bane amma kuma Allah ya mishi wata ɗaukaka wanda har sura su kutub Allah maɗaukacin sarki ya saukar kamar yadda ake ce suratu Ibrahim alayhi salam suratu Yunus suratu Hud suratu Yusuf suratu Nuh annabawan nan Allah ya zazzaɓe su ya saukar da sura da sunansu to shi Luqman ba annabin Allah ba amma shi ma Allah ya mishi haka kaga Allah ya mishi falala Allah ya ɗaukaka shi sannan Allah maɗaukacin sarki ya faɗa a cikin alƙur'ani ya ce ya yi wa shi lukumanu hikima ya ba shi hikima duk abin da ka ji Allah ya faɗe shi ya girmama shi ko ya ƙaskanta shi idan girmama shi ya yi to mamakin girman wannan abu in ko ƙaskanta abin Allah ya yi to mamakin ƙaskancin wannan abu ya ƙaskanta zuwa matuƙa to Allah matsaukin sarki da kanshi yake faɗan irin abin da yawa luqmanu na hikima yake ce wala qadataina luqmana al hikimata an shukuru lillah haqiqa mun bawa luqmanu hikima kuma hikima abace wacce sai in Allah ya zabe ka yutil hikimata man yasha wa man yu'tal hikimata faqad utiya khairan kasira Allah ya ce ina ba da hikima ne ga wanda na so kuma duk wanda na bashi hikima ta na bashi alheri mai yawan gaske to shi luqmanu Allah ne da kansa Qur'ani ce wala qad atayna luqmana alhikmata haqiqa mun ba luqmanu hikima to mutane da suka ga irin matsayi da Allah madaukakin sarki ya bashi sai suna tambayan shi <clears throat> wai wannan matsayin da Allah ya baka ta wani gefe ne me ya kai ka ga samun wannan matsayi tana iya yiwuwa su ma suna kwaɗayi ne wata ƙinsa aikata irin abin da yake aikatawa ko su ma za su samu irin wannan matsayi a wurin Allah to shi ne shi lukumanin hakim sai yana ce musu dalilin da ya sa na samu wannan matsayi da Allah ya mun abubuwa ne guda uku sirkul hadis ba na ƙarya ya ce ba ya ƙarya wa ada'ul amana sannan ba na cin amana duk amanar da na ɗauka to zan ba da ita sai ce watar kuma la ya anini da barin abin da ba ruwa ni duk abin da ba ruwa na ba ruwa na kawai to da za ka yi haka da kuma ka sha mamaki abin da ba ruwanka ka yadda ba ruwanka kawai to za ka zai mamakin kuma irin falala da baiwa da Allah maɗaukin sarki zai maka don haka idan muka ɗauki wannan bayani na imam malik ya ishe mu fassara hadisin nan kuma mu sa hadisin a cikin aiki min husni min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi luqmanul hakim yace bana ƙarya bana cin amana sannan duk abin da ba ruwana ba ruwa na waɗannan abubuwa guda uku su ne sanadi dalili da Allah madaukin sarki ya kai ni matsayin da ya kai ni malamai suna cewa man kasura kalamuhu kasura zulalahu duk wanda surutun sai yawa to kuskuren shi kuma zai yawa suka ce wa khasatan fi ma la ya'anihi musamman cikin abin da ba ruwanka idan ka cika magana cikin abin da ba ruwanka to ka zai yawa shi kuma zunubi in ya yawa ba inda yake kai ka sai wuta domin qur'ani yana cewa wa man ya'mal mithqala dharratin khayran wa man ya'mal sharran yarahu a'a can da yake cewa wa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi ishatin radiya wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya idan zunubin ka in ladan ka yafi yawa ran kiyama aljanna zaka in zunubin ka yafi yawa wuta zaka to shi surutu cikin abin da ba ruwanka tara zunubi yake to kagan ka je kana ta surutu kana ta sa bakinka a abin da ba ruwanka zunubinka yana ta taruwa kaga zunubi in yayi yawa kaga zai kai ka wuta kaga baka ci riban zuwa duniya ba hasanul basari tabi'i ne wasu ma suna ganin cewa shine afdalut tabi'ina yana cewa min alamati iradillahi ta'ala anil abdi alamar da za ta nuna maka cewa Allah ba ruwan shi da mutum Allah yi watsi da kai kun yi hannun riga da Allah alamar da za ta nuna maka an yaji ala shigulahu fi ma la ya'anihi shine mutum ya dinga shiga abin da ba ruwansa in ka ga mutum yana ta shiga abin da ba ruwansa to nan alama ne cewa ba ruwan Allah da shi Allah ya watsi da shi ba ruwan Allah Allah ya barranta da shi to sai ka gan shi kullum kullum za ka dinga ganin shi a cikin abin da ba ruwansa ne to wannan abin alama ne na cewa Allah ba ruwansa da shi to kaga idan aka ce ba ruwan Allah da kai ai mutum ya gama lalacewa ko ai ko babanka da ya haife ka yau ya ce ba ruwan shi da kai to ka lalace mutum ya shiga uku dolanka ka dawo ka nemi sulhu da mahaifinka ya yadda da ruwan shi da kai in ba haka ba kuma ko kana sallah ka je lahira sai ka shiga wuta mahaifi kenan to ina ga mahalicci kuma Allah ya ce ba ruwan shi da kai mutum ya gama lalacewa wasan basari yana cewa alamar da za ta nuna maka cewa ba ruwan Allah da mutum to shi ne ka ga mutum ya shagala da abin da ba ruwansa to ba ruwan Allah da mutum kenan saboda me ka ƙi Allah ne shi ya sa sai Allah sai ya ce ba ruwan shi da kai ka manta da Allah sai Allah ya sa ka manta da kanka ba za ka tuna kowa ba sai waninka karan kanka ba za ka iya tunawa da kanka ba ballantana ka yi wa kanka abin kirkin da gobe kiyama zai zama maka sanadin shiga alheri saboda in Allah ya in ka manta da Allah domin Allah ya ce abinda ba ruwanka ba ruwanka sai ka ki ka ka saba Allah ba ruwanka da Allah sai Allah ya ce shi ma ba ruwan shi da kai to da ya ce ba ruwan shi da kai din nan to ba za ka iya tuna kanka ba ballantana ka amfani kanka sai dai ka ta cutan kanka shi yasa kullum ba za ka yi tunanin cewa a ah, to aini kaza da nayi ban yi daidai ba kaza da nayi kuskure ne ya za a yi in gyara ba za ka taba tuna wannan ba kai kullum kawai wani kashi an ga ai wani ɗan iska ne ai matsayaci ne ai kaza kaza ne amma kai ka manta da me ka manta da kanka wala takunu kallazina ba an ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun kar ku zamanto wanda suka manta da Allah Allah ya sa su su kuma suka manta da kansu wannan su ne fasikai kar kai haka don haka in ka ga mutum kullum yana ta shiga cikin al'amuran da ba ruwansa to shi kuma yana na yana ta tara wa kansa damuwa ne sai an jeran lahira sai ya mutu yana zuwa wajen Allah sai gaban da tarin jini ba shi da komai shi bai iya tunawa da kansa cewa ya kamata in gyara kaza in kyautata kaza in nisanci kaza bai yi wannan ba a shi mutane yake hange wannan kuskure da aka duk lokacin da kaga kai ba kanka kake tunani ba kai wasu kawai su ne damuwanka ai ba su yi daidai ba ba su da kirki kaza ka ne sun yi zalunci azzalimai ne wane ne wane ne amma kai baka tunanin naka to akwai damuwa a kanka wanda ya kamata ka dawo baya ka gyara duba liman shagala aibuhu an uyubin nas aljanna ta yi daɗi wa mutumin da laifinsa ya hana shi ganin na wasu in dai laifinka ya hana ka ganin na wani to kai ɗan aljanna ne kai damuwanka ka sani kawai ni in gyara tsakanina da ubangiji shine damuwata kai ma kuma ka yi ji da naka ka ji da naka ni in ji da nawa to shi kenan to mutum ya yi nasara sufiyanu sauri hmm. shi ma babban tabi'i ne wanda wasu su ma suna ganin kamar Sufyan sauri shine wanda yake afdalu tabi'i shi kuma yana cewa malamin hadisi ne to amma yana maganganu akan ilmu jarri wa ta'dil wanda jarri wa ta'dil ilimi ne wanda an yadda da shi a musulunci jaizi ne idan nazo zan karba hadisi a wajen wani malami amma ban san halinsa ba ja'izi ne zo in tambayi wanda ya sai shi ya halin wani ya tsantsenin shi ya zuhudinsa yaya haddansa take saboda me saboda in karɓi hadisi a wajen sika saboda me addini zan karɓa a wurin shi ni kuma in wa mutane in ba mutumin kirki ba ne idan na karɓi gurɓataccen addini a wurinsa na watsa wa duniya an cutar da addini don haka halal ne ilmin jarhi wa ta'adil in za a karɓi hadisi a yi bincike akan halin mutum mutumin kirki ne adali ne yana da hadda sai an tabbatar da wannan sannan kuma ya halatta idan ba mutumin kirki ba ne ko ba adali ba ne ko ba shi da hadda in an tambaye ka kai kuma ka ba da labari in kuka yaka ka ku ci namansa ba musulunci ya yi da wannan to amma duk da haka shi sufiyanin sauri yake cewa mun shagala mu ce wane da ifi ne wane da ifi ne shi kuma yana can ya daɗe a aljanna yana huta mu kuma muna nawa muna ce wai da ifi wai da ifi amma abin da suke fa kuma daidai ne ba musulunci ya yadda amma shi sai yana ganin kamar ya za a yi mutum ya daɗe a aljanna mu kuma muna nan muna ce wai da ifi wai da ifi kuma abin da suke addini ne to ina ga kai kai ba ma aikin addini kake yi ba kila mutumin da kake cewa ba shi da kirki ai azalimi ne ya daɗe a aljanna kai kana nan baka da tsuntsu baka da tarko baka ma san yaya al'amarinka zai zamanto ba shin zaka mutu musulmi ma tukuna eh duk mai rai duk mai rai bai isa yau kansa hukunci ba baka isa ba duk mai rai wala ya'manu makrullahi illa alqawmul khasirun ba wanda yake amincewa juyin Allah sai a sararre mu yanzu da muke da ran nan ba mu san mu yanke kan hukunci ba zaka mutu kana musulmi ko kan ka mutu zaka zama kafiri baka sani ba to kai da baka da tabbas a yaya ma zaka mutu baka sani ba wannan bai ishe ka tashin hankali kan nutsu kullum ka dinga addu'a ya muqallib ya muqallibul qulub sabbit qalbi ala dinik ya mai jujjuya zuciya Allah ka tabbatar da zuciyata akan addini la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Allah yanda ka shiri zuciyar mu muke musulmi Allah kar ka kautar da mu kullun tsoronka kenan kullun ka Allah ya saka cika da la ilaha illallah muhammadur rasulullah kai kullun ka da tsoronka kenan kai da baka san aya zaka cika ba wai har kana da nutsuwan da kai damuwanka kawai wane wanan da in ya shigo masallacin nan baka san shi ba ko haka ne ba kana zagin mutumin da zai shigo ya zauna kusa da kai kai baka san shi amma kana bata lokacinka ka ji da kanka damuwar gabanka ta ishe ka shi yasa Sufyanin Sauri yake cewa mutane sun dade aljanna mu kuma muna nan muna cewa na da ibi wani da ifi. duk da cewa ba abinda kuma suke yin kuma shari'a ta yarda ina ga naka wanda shari'a ba ta yadda da ishi ba dan haka min husnul islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni yana daga kyautata musuluncin mutum mutum ya bar abin da ba ruwansa abin da ba ruwanka kawai sunan shi ba ruwanka ibnu abdul barri wannan magana da muke faɗa ibnu abdul barri ya fitar da shi a cikin tamhid ibnu rajab a cikin jami'ul ulum abi shehi a cikin mustatra ibnu daqiq al-idi a sharhin nawawi da ƙiƙil ya fitar ya yi wannan magana don haka malamai suke cewa man shagala ma la ya anihi fata ma ya anihi duk wanda abin da ba ruwansa ya shagaltar da shi to abin da ke da ruwan shi kuma zai tsere mishi idan ka je ka shagala da abin da ba ruwanka to abin da yake da ruwanka kuma zai gudu ya barka za ka yi biyu babu can dama ba ruwanka wannan da yake da ruwanka baka dawo ka shagala da shi ba ya tsere maka sai ka tashi baka da tsuntsu baka da tarko shi yasa idan Allah hadisi yana ce alkayisu man dana nafsa mai hankali ke mai hankali shine wanda abin da ke gabansa shi ya dame shi abin da yake gaban wani kuma ba ruwanka kowa tashi ta kushe shi malamai suna cewa yan bagilil insani an ya taɗallaba mahasin islamihi abin da ya kamata ga mutum shine ya nemi abin da zai kyautata musuluncin da shi musuluncinsa da shi fayaturuk mala ma la duk abin da ba ruwanka ka bashi wa yastarih in kai haka sai ka huta li'annahu idza ta bi umurin la tahummuhu wa la ta'ani? faqad at'aba nafsahu duk lokacin da ka shagala da abin da ba ruwanka ka wahal da kanka idan ka shagala da abin da ba ruwanka ka wahal da kanka to da ka bar abin da ba ruwanka sai ka huta me yasa aka ce wanda ya shagala da abin da ba ruwansa ya wahal da kansa saboda ran kiyama Allah ba zai tambaye ka duk abin da ba ruwanka an je kiyama Allah ba zai tambaye ka to tunda ko Allah ba zai tambaye ka ba idan ka zo ka damu da shi ka wahal da kanka ko ka wahal da kanka ba ka ka wahal da kanka shi yasa ƙur'ani yana cewa tilka ummatun kad khala laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya amalu. idan mutun yaje yana shiga cikin al'amarin da ba ruwan shi ƙur'ani ya riga ya gaya maka yace tilka ummatun qad al'umma ce wanda ta riga ta gabata abinda suka yi nasu ne kai kuma abinda kai naka ne wala tusaluna amma kanu ya amalu. Allah ba zai tambaye ka abinda wani yayi ba simple ko Saba Ture, simple mathematics <laughs> eh Allah ya ce ba zan tambaye ka abin da wani ya yi ba ah tun da ba za a tambaye ba ni mai nawa ciki ba na in ya mutum ya yi nagari ya yi wa kansa in ya yi mummuna ya yi wa kansa amma ni mai cece damuwa ta shine ni yaya tsakanina da ubangiji yake idan na gyara shi ke ba wanda fa zai je ran tashin kiyama ya tambayi wani in bai ga kafansa aljanna sai annabi Muhammad shi kada annabi ne kada bai shiga aljanna ba amma yana kallon shi kada domin tun a filin kiyama ba a shiga aljanna ba annabi zai dinga ce ummati ummati ummati kaga ba ta kansa yake bake yana ta wasu to in ka cire annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wani wanda zai je filin tashin kiyama bai ganshi a cikin aljanna ba kuma wai ya tuna wani babu Qur'ani yace wala yasalu hamimun hamima ko wala yasalu hamimun hamima masoyi ba zai taba tambayan ina masoyinsa yake ba yubassarunahum yawaddul mujrim law yaftadi min azabi yawma idhin bibani wa sahibatihi wa bani wa fasil haka ne ko wa fasilatihi allati tu'wi wa man fil ardi jami'an kalla Allah yace wallahi duk mutumin da yaje lahira da laifi zai yi burin ina ma Allah yace kawo matarka kai in kun ka ko kawo ɗanka kai in kyale ka Allah ya ce ba waɗannan ba ma wa man fil ardi jami'a mutum zai so a ce ka ba da mutan duniya duka saboda kai ka tsira Allah ya ce wallahi da za a maka haka wallahi za ka ce ka ba da su ka kawo mahaifiyarka da mahaifinka don kai ka tsira Allah ya ce wallahi za ka ba da su idan ka ji mutum yana ce ina wani to duka ƙafafuwansa biyu suna cikin aljanna sai ya tabbatar yana ciki shine tunaninsa zai me zai dawo har ya soma tunanin a ina baba kuwa ina baba eh ai sai a cikin aljanna iyayenka ba za su tuna ka ba sai suna cikin aljanna kai ba za ka tuna su ko ka tuna iyayenka ba sai kana cikin aljanna qur'ani ya faɗi wannan suratu tu Allah ya faɗa والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألهدنا بهم ذريتهم وما ألهدناهم من أملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين sai an shiga aljanna tukuna iskar aljanna ya buga mutum ya ji ni'iman aljanna to sai ka ga tunaninsa kuma ya dawo sai ka ji yana yana ina bai ga baban shi ba bai ga maman shi ba to in Allah ya sa su ma suna aljanna ko suna sama da shi ko suna ƙasa da shi Allah zai gaya musu hmm. babanka da da mamanka suna ƙasa suna cikin aljanna amma kai darajar su yafi naka ai kai darajanka yafi nasu suna ƙasa saboda aikin da kai a duniya yafi na iyayenka amma su ma sun shigo suna aljanna ta kaza a ce kai kana firdausi ne sai a ce babanka da mamanka suna aljanna ta biyar kai kuma kana ta takwas to sai kaga zuciyanka yana kwaɗayin ka ga iyayenka sai Allah ya ce to za mu daraja ka sai a ce to iyayen a mai da su kai sun wafe dausun saboda a mutum a daraja ka in kuma iyayen ne ma a can sama za a ɗauko ka kai ma sai a kai ka dan a daraja su amma ba ba su tuna ka ba sai da iskan aljanna ya bige su sannan suka tuna ka to kai da san wannan muna nan duniya tukuna ba a shiga aljannan ba amma kai wai damun kanka wata dame ka ba ka je kana shiga cikin sabgan da ba abin da ya shafe ka bayan qur'ani ya ce tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun Allah ya ce bazan taba tambayan ka abinda wani yayi ba abinda kai kawai Allah zai tambaye ka abinda wani yayi kuma shi ma ya je can da shi shi yasa inda zaka yi wa kanka adalci wallahi ba za ka zauna a wani mazauni wai kana zagin wane ko kana shiga cikin lamarin wane kana shiga cikin mutuncin wane kana bata hunka lokaci kana jibgawa kanka zunubi ba gaira ba dalili domin wanda ka zauna ka shiga cikin al'amarinsa har kake zage shi idan yana da rai to ka ci naman shi kuma qur'ani ya ce wala yaftab ba'dukum ba'dha kar wani wasu ku su ci naman wasu kaga an baya nan yana nan da rai ka shiga cikin al'amarinsa ko kake zagin shi ko kake faɗan wasu munanan abu a kan shi in yana nan da rai bai mutu ba to ka ci naman shi cin nama kuma haramun ne ƙur'ani ya hana kuma gashi kai kayi ka gaya za ku ƙare da ubangiji kenan idan kuma ya mutu sai kana shiga cikin al'amarinsa ko kana zagin shi ko kana cin zarafinsa bayan shi baya nan ka saba wa umarnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce la tasubbul amwa fa innahum qad afdu ila ma qaddimu kar ku dinga zagin wanda suka mutu saboda duk abin da suka yi sun riga sun samu zagin ka ba zai sa Allah ya musu abin da ba shi da ya niyan yi musu ba to me amfanin zagin ka idan mutum ya mutu bai yi aikin kirki ba ko ya yi zalunci sai ka zo kana zagin shi bayan ya mutu zagin ka ba zai sa Allah ya sa shi ya mai da shi wutan da ya fi wanda da ya sa shi ba idan kuma mutumin kirki ne Allah ya sa shi a aljanna zaginka ba zai sa Allah ya ciro shi a aljanna mai da shi wuta ba to kai wannan zagin mai amfani ka kana wanda kanka kawai kuma ka saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da mutumin banza ne ko mutumin banza ne idan ka je kana ta zagin shi ka bata yawunka kuma idan akwai mutumin banzan da zaka zaga ba wanda suka wuce guda biyu fir'auna da abuja in akwai wani mutumin banza da za a iya bata lokaci a zauna ana ta zagin shi bai wuce mutum biyun nan ba fir'auna da abuja amma ka taɓa samun wasu sun zauna sun yi zaman dirshan suna zagin abuja ko fir'auna wani ma bai san su ba yanzu wanda za ka same shi ka ce ina so ka gaya mun abu uku munanan halayya guda uku na abu jahal wallahi in za ka yanka shi zai ka yanka shi ka gaya mun munanan halayya na abu jahal guda uku abu jahal kuma shi ne wanda da aka kashe shi a yakin badar annabi yake cewa wa zai nuna mun da gawan abu jahal take wasu samari guda biyu suka ce mune suka je suka nuna manzon Allah suka ce gashi nan annabi ya tsaya kan shi ya ce haza fir'auna ummati wannan shine fir'aunan al'ummata to amma shi kansa da ya mutu ran da ɗansa ya musulunta annabi ya ce kar wani ya sake zagin abuja ko annabi ya ci maka da yaƙi mata ɗan abuja ko shi yana daga cikin wanda annabi ya ce ko a cikin ka'aba aka same shi a kashe shi don annabi da zai shiga maka ya ba da wasu sharuɗa ya ce duk wanda ya ɗiba a guje a ƙyale shi wanda ya shiga gida ya kulle kan shi a ƙyale shi wanda ya shiga gidan Abu Sufyan a kyale shi wanda ya shiga Ka'aba a kyale shi kar a taba shi amma annabi sai ware wasu mutane yace amma da wane da wane da wane da wane idan kuka same su ko a gindin ginshikin Ka'aba kuka same su ku kashe su daga ciki akwai Ikramatu dan Abuja to shi ma wannan labari ya ishe shi dan haka da Khalid bin Walid ya fasa kungiyansa domin shi ya tunkari Khalid bin Walid da rundunansa Khalid ya karya shi kawai sai ya dau dokinsa sai ya gudu kawai sai ya bar Makka da ya bar Makka sai ya gudu da ya gudu sai aka zo ana ta annabi kuma sai ya zo sai ya yafe wa mutanen Makka duka yace izhabu wa antum tulaka dukkan ku ku tafi na yafe muku duk abin da suka yi wa annabi na cin mutunci da wulatanci da annabi ya ce kowane ka biya yafi shikenan masu manya-manyan laifuffuka sai suna zuwa ɗaya bayan ɗaya suna neman tuba a gaban manzala duk wanda ya zo sai annabi ya ce na yafe maka in wanda ya zo annabi ya ce na yafe maka a ummu hakim matar ikirama da ta ga annabi yana ta yafewa sai ta ce a ah, to ai ni mamuji na karshen ta kenan annabi ya fi za a yafe duk da yana daga cikin masu manyan laifuffuka kawai sai ta je gaban manzo Allah sai ce ya rasulullah mijina ya gudu saboda ya ji abin da ka faɗa ka ce ko a cikin ba aka same shi a kashe shi to amma ni na zo wajen ka ina neman mishi yafiya idan kai ka yadda ka yafe mishi ni kuma duk duniyar da ya shiga zan je in nemo shi sai na dawo da shi annabi ya ce ummu hakim ki tafi na yafe mijinki duk inda yake ki nemo shi da ta zo kawai sai ta naka siddi kawai ita ma sai ta bazama ta tafi neman shi ta je ta same shi yana shirin zai hau ko abin nan jirgin ruwa zai haura baharai zai bar kasan hijaz gaba ɗaya shi ya bar kasan larabawa kenan gaba ɗaya saboda shi sun yanin riga da manzala kawai sai gasa ta iso da ya hange ta ya zo hankalinsa tashe ummu hakim daga ina ta ce daga inda ka fito daga makka kenan me yake tare da ke na zo ne in mai da kai makka sai ya ce ki mai da ni makka ɗan abdullahi yana ciki kuma kin san tsakanina da shi ga abin da ya faɗa sai ta ce kai ba mutumin da za a gaya wa wane ne ɗan abdullahi ba kafi kowa sanin wane ne shi ya yafe maka ɗaka ka zo mu koma shi kuma ya san manzo Allah ba zai faɗa ya kasa cika ba kawai kawai sai ya kira ma kawai sai ya jiyo. sai ya ce mata su dawo suna jiyowa za su dawo annabi yana makka cikin sahabbansa shi ikirama yana can bakin ruwa sai annabi ya ce wa sahabbansa ga ikira nan yana zuwa ga ikira nan yana zuwa kuma ya juyo da imani a zuciyarsa don haka daga yau kar wani ya sake zagin abu jahal na hana kar wani ya sake zagin abu jahal abu jahal din da annabi fa ya ce fir'auna ummati mm. fir'aunan al'ummata amma annabi ya ce kar kowa ya zage shi sai annabi ya hadisi ya ce zagin wanda ya mutu baya zuwa ya samu wanda ya mutu a kabari amma yana cutar da masu rai idan yanzu na zonna ta zagin wani in ya mutu zagin ba zai je kabarinsa ba amma kila akwai wani matsi masoyin shi in masoyin shi ya ji ina zaginsa shi kuma ransa ba zai mai ba ba zai daɗi ba a ƙa'idan musulunci kuma haramun ne ka ɓata musulmi rai mutum yana cewa la ilaha muhammadu rasulullah kai kuma ka dinga cusa mishi bakin ciki a zuciya haramun shi sa ba kyau don haka idan mai rai kake zagi in a gabansa ne a in ba a gabansa ba shi kenan kayi ka ci namansa in kuma ya mutu to shi shikenan anan kayi me kayi abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hana dan haka min husni islamin mar islami islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi daga kyautata musuluncin mutum mutum ya bar abin da babu ruwan shi in au ba ruwanka kawai ba ruwanka shikenan ka huta kuma gobe kiyama ba wanda zai tambaye ka to anan malamai sun mana wasu abubuwa menene akwai ruwanka menene babu ruwanka ya kamata mutum ya sani ka san abin da yake akwai ruwanka ka san abin da babu ruwanka saboda ka yi wanda yake akwai ruwanka ka bar wanda babu ruwanka malamai suka ce ilimi da ruwanka a matsayinka na musulmi dole ka yi magana a kan ilimi dole ka nemi ilimi don Allah ya ce fa'alam annahu la ilaha illallah ka sani ka nemi sani hadisin kudus yana ce ta'rifuni qabla an ta'buduni manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa ɗalabul ilimi farida da haka magana akan ilimi da neman ilimi wannan wajibi ne akwai ruwanka a ciki ka tsoma baki kuma ka yi ka je ka nema majalisul ulama inda malamai suke zaune abu ne wanda ya shafi kowa akwai ruwanka a ciki ka je ayi da kai fas ala zikiri in kuntum la ta'lamu duk abin da baka sani ba ka je ka tambayi malamai na sha'anin addini su koya maka kai ma in ka iya kuma kai ma ka koya wani kiyaye amana cika alƙawari wannan duk akwai ruwan kowa wajibi ne sai kai waɗannan abubuwa saboda me saboda abubuwa ne wanda dukkan su Allah madaukin sarki zai tambaye ka akai wala takuma ma laysa laka bihi il inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anu mas'ula Allah zai tambaye ka dan haka akwai ruwanka a ciki kitman sirrul ghairi ka koya sirrin wani waninka akwai ruwanka a ciki lokacin da ka san sirrin wani to wajibinka ne ka koye sirrinsa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah wanda ya rufa wa musulmi asiri Allah zai rufa mishi asiri duniyan shi da lahiransa wannan duk akwai ruwanka addifa'u anil aqida kare aqidan musulunci akwai ruwanka hmm. idan ka joni ya ce ba Allah to ya taba abinda akwai ruwanka ko ba ka ya zama kuma kana da abin da zaka mai ka faɗa kuma bai kamata a matsayinka na musulmi a ce ba Allah kuma kai ka ce ba ka da abin da ka ce ba ba san ko mun gane eh wani yanzu ya ce ai ba Allah kai kuma ka ce ba ka da abin da ka ce an yi ba da ne mai kanka a kai musulmi ne wajibinka ne ka mayar mishi da ansa addifa anil aqida dole ka tsaya ka kare aqida mutum ya ce ba Allah dole ka tsaya ka yi magana Abu Hanifa ya tattauna da mutane akan wannan har mukabala yayi wallahi ba Allah ya ce a ba ku yi akwai Allah suka zo suka dinga karawa aka dinga karawa aka wuni rana ta faɗi ba a samu matsaya ba aka je to shi kenan sai gobe a dawo gobe da yaushe za a dawo aka ce gobe da hantsi shi kenan abu ba ya tafi gida abinsa hantsi ta yi suka suna tajiransa bai zo ba har sha biyu ta yi bai zo ba har kusan azhar can sai da abu ba da tsauri kawai ya iso iska ce ah, kai da kake ce akwai Allah wai kai malami waye kai alkawari baka cika ba ce ku yi hakuri ba wai na ki cika alkawari wai da da gangan bane ni tsakanin gidana da nan akwai rafi na zo zan tsallaka rafin sai na samu ruwa ya kawo kogi ya kawo kuma ba jirgin ruwa kuma ni ba zan iya fada yin iyo in haura an zuwa ruwan har yanzu bai kare ba to ya kai ka zo ya ce haka kawai ina tsaye haka kawai ina tsaye kawai sai naga wasu katako ban san daga inda suke ba sai naga sun haɗu kawai sun yi gada akan ruwan shine na hau na ka na zo a ah, kai ka mai da umaru ka dama ka rena mana hankali haka kawai haka kawai ba gaira ba dalili katako ba baka san da inda yake zo ah, ah, to inda haka kawai katako ba zai haɗu ba ashe haka kawai sama ba za ta haɗu ba ashe haka kawai mu ma ba za mu zamo ba in ka ga abu dole akwai wanda ya yi shi to waye sama kafin in wani ya ce ba Allah dole kana da magana in wani ya ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba manzan Allah ba ne kana da magana ya taɓo abinda akwai ruwanka ya zo ya ce manzan Allah ba annabin Allah ba ne ai Allah bai aiko shi ba a baka isa ba annabi muhammad manzan Allah ne kuma Allah ya aiko shi shi ne cikamakin annabawa shi ne shugaban manzanni ka yadda ko baka yadda ba idan za mu shekara goma muna tattauna da kai akan haka sai dai mu tai ka tako abinda akwai ruwanmu a ciki da haka ba za a zo a ce an ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba manzon Allah ne? ko kai zagi annabi ka ce ba ruwanka a ai an taba abinda akwai ruwanka ba za ka kama hujja da wannan me hadisan tarku ma la yani a wannan fi ma la yani ka ne ko ba ka wannan akwai ruwanka a ciki kafurai mushrikan maka sun zo sun zagi manzo Allah sun zagi manzo Allah sahabbai ba su yi shiru ba sun zo sun yi waka ne suka yi waka suna zagi manzo Allah manzo Allah ya ce ma balul qawm nasarullah wa rasula bi amwalihim wa anfusihim an yansuruhu bi alsinatihim me ke samun mutane kun taimaki Allah da rayukanku kun taimaki Allah da dukiyoyinku to me zai hana ku taimaki Allah da manzansa da harshen ku ana zagi manzo Allah kai kana shiru Hassan bin Sabit yace ana laha annabi kyalerin da su zan rama maka annabi yace rama mu suka fara lokacin Abu Sufyan yana can eh Hassan yake ce mishi hajauta Muhammadan fa ajabtu anhu wa inda Allah fi zakal jaza'u atahajuhu walasta lahu bi kuf'in fa sharrukuma الفداء ونهكم alfida'u wa nahakum bil qawafi manhajana wa nadribu hina taltaqitu dima'u lisani sarimun la aiba fihi wa la haka ya gaya mishi ya gaya mishi maganan da sai da ya rufe musu baki dakan wani zai ce annai muhammadu ba manzan Allah ne sai mu ce a annai muhammadu manzan Allah ne in kana so mu baka dalilai a cikin abin da ma kai ka yadda da shi ko a abin da kai kai me ka yadda da shi in ma kai ba ka yadda da kai ba kai ba musulmi bane ba komai ne? kai sakaka ne haka kawai to akwai dalilin da za a nuna maka cewa annai Muhammadu manzan Allah da haka wanda ya zo ya ce ba Allah ko annai Muhammadu ba manzan Allah ba ne to ya taɓo abinda akwai ruwan mu a ciki dan haka dole zamu yi magana hadisin cewa a tarku ma la anihi to wannan ba ta taso ba amma abinda ba ruwanka rayuwar wani keɓancacce rayuwar wani Abinda ya shafi rayuwar wani keɓancacce ba ruwanka da shi cewa mai mewa ne yake yi me yake aikatawa shin wane mutumin kirki ne ba mutumin kirki ba ne ka je kana ta bincike diddigi wai kai sai ka gano yaya halinsa ko me yake aikata wannan ba ruwanka ƙur'ani ya hana wala ta kar ku je kuna bincike wai sai kun gano me wane yake ka kyale shi tsakaninsa da ubangijinsa wannan binciken da kake yi ya fi laifinsa da yake aikatawa girman wato girman zunubi annabi ya ce duk wanda a hadisin kudisi ne duk wanda ya je sunkuya yana bin diddigin wani Allah shi kuma zai bi diddiginsa idan kana bin diddigin wani wai kai sai ka san me yake aikatawa dan ka zo ka kunyata shi ko a dauke shi ba mutumin kirki ba Allah ya ce shi kuma zai bi diddiginka hadisul kursi ya ce kuma ba wanda Allah zai bi diddiginsa sai ya kunyata shi dan haka abin da ya shafi rayuwar wani ba ruwan ruwanka karka je kana shiga fala yajuzu tadakhulu illa idza waqa'a munkaran idan ka ka shiga cikin al'amarin wani sai in ka ga ya aikata wani abin da yake mummuna zahiran a bayyane to sai ka shiga cikin rayuwarsa ta ina ta hanyar nasiha annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi fa dhalika adhafu al-iman idan yanzu muna tare da kai sai na ga ka kawo wani abu wanda yake mara kyau wanda Allah bai yadda da shi ba annabi bai yadda da shi ba to ni kuma sai in shigo cikin lamarinka ta hanyar nasiha ta hanyar nasiha amma ba ta hanyar izgili da cin mutunci ba ba wai in zo in hauka da zagi ko in hauka da wulakanci ko ina cin zarafinka wai dan kayi abin da yake saɓon Allah ba a ta hanyar nasiha nasiha ta musulunci ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana kai kira zuwa tabarkin ubangijinka da hikima da wa'azi wanda yake mai kyau sai in je in same ka a keɓance daga ni sai kai sai in maka nasiha a lokacin da zan maka nasiha kuma a zuciyata in yadda cewa ni ban fika ba ban ba dan kai ka aikata wancan zunubin ni ban yi ba kar in daukawa cewa ni na fika a ni ma da na ga ban yi ba taimako ne na ubangiji Allah ne ya taimake ni har na fi karfin zuciyata kamar yadda Allah ya so kai ma zai taimake ka zaka fi karfin zuciyanka wannan zunubin zaka daina shi haka lokacin da na zo yi maka nasiya kan in kaddara cewa ni na fika ko ina sama da kai sai in lallabe ka nuna maka wannan abin da kai ba kyau ta hanyar lallami da lumana da wa'azi mai kyau da gaya maka ayoyi da hadisai kazan nan da nake ce maka ba kyau ba ni ne na ce ba kyau ba Allah ne ce ba kyau annabi ne ce ba kyau in ka san ayar ko hadisin ka ja in baka san ayan baka ce aka malamai suka karantar da mu amma kuma ni ina baka shawara ka dada tambayan malamai halaccin wannan abun ko rashin halaccin sa inda hadisi ko aya za su gaya maka in Allah ya taimake ka zai ji sannan wa'azi baya cikin shiga abin da ba ruwanka misali yanzu ga shi mun zo muna ta magana wani zai ce to kai ma ina ruwanka ko ba ga ka zo kana ce wani ya zagi wani ina ruwanka kai ma a'a aini wazi nake ko ba ga ba ni wazi nake wannan baya ciki saboda me saboda dogaro da ayan Allah Qur'ani yace wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhairi ni ina kira zuwa ga alheri ne kuma Allah ne ya ce ayi cewa wannan abin da kake yi ba kyau dan haka ka yi ni ina aikata umarni ne na Allah da annabi cewa waltakun minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun a cikin ku a samu wanda za su dinga yin kira zuwa ga umarni da aiki mai kyau a samu wanda za su dinga hana juna ku dinga hana junanku daga munanan ayyuka to shine wannan abin da muke domin me akwai wani da an zo da zaka mishi nasiha sai ya ce ba ruwanka min husnul islamil mar'i tarku ma la yani a'a ai kai ba ka shiga kana zagin sa bane kai kana mishi wa'azi ne akan cewa wannan abun ba kyau ya daina to ba za a ce wai tarku ma la ba anan haka malami suka ce wa'azi baya cikin tarku ma la in kai wa'azi ba za a ce ka shiga abin da ba ruwanka ba a'a wa'azi yana daga cikin abin da yake akwai ruwanka a cikin za ka yi wa'azi sai dai kawai kamar yadda bayani ya gabata idan za ka yi wa'azin karka yi wa'azi ta hanyar cin fuska ko wulaƙanci ka yi shi yadda ya dace sannan kuma a matsayinka na wanda za ka yi wa'azi ka dinga karda don yanayi da kuma lokaci ka kardaji yanayi da lokaci in ka duba yanayin mutum a lokacin bai kamata ka yi mishi nasiha ba to ka yi dan qur'ani ya ce fa zakirin nafa'ati zikira kai wa'azi a inda kake ganin wa'azin zai amfani a lokacin da in kai wa'azin ka ga ba zai zama mai amfani ba barin shi shi yafi saboda in ka je kai ma ba zai amfani ba dan haka wannan takaice kenan abubuwan da a wannan hadisi malamai suka faɗa cewa hadisi na yana karantarwa sai dai da ƙarshe malami wannan littafi yana cewa daga cikin al-mustafada min al-hadith suka ce min adabil islam adamu tadakhul fi shu'unil ghaib yana daga cikin ladduban musulunci kar mutun ya dinga shiga al'amarin wani salahul mujtama fi iffatil lisan zaman lafiyan al'umma ya zama akwai kamewan harshe ka dinga kame harshe banda cin zarafin mutane banda zagin mutane banda wulakanta mutane masu rai ne ko kuma wanda suka mutu wa salamatul yad kuma hannunka ya zama yayi tsaf kar ka saci abun wani kar ka abun wani kar ka bigi wanda bai dace ka bige shi ba kar ka cutar da wani da hannunka to yin haka yana yana daga cikin cin nasarar al'umma sannan min alqabihi albasu an asrarin nas daga cikin mummunan abu ka je kana binciken sirrin mutane wai dan ka san me suke aikatawa dan ka zo ka yada sannan laisa lana illa amrun bi ma'rufin wa nahyin anil munkar ba abin da yake kanmu face umarni da aiki mai kyau da hani gabanin abin ki sannan lan najniya min at-tajassus illa shar duk lokacin da aka ce za a dinga tajassusi shine bincike na kwakwa akan abin da wani yake aikatawa dan a san laifinsa to ba abin hakan zai haifar sai dai sharri to wannan a takaice abinda wannan hadisi yake karantar da mu kenan abinda muka faɗa a ciki daidai Allah madaukin sarki ya ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah madaukin sarki ya gafarta mana Allah ya ba mu ikon ji da kuma aiki da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa asiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa